ranar da aka fara azumi ya shiga wanka da safe mai tambaya na biyu kenan sai ya manta da cewa yau azumi yake ciki da haka sai ya wasa da gabansa kuma har mani ya fita mai hukuncin azuminsa na farko dai me yasa ka kai wasa da gabanka ko ma ba azumi ake ba wa ya saka abu ne da bai dace ba zance mafi inganci shine mutum bai dace yi istimna'i ba istimna'i shine mutum ya wasa da gabansa don duk ya shiga cikin umumin fadin Allah ta'ala fa man ibtaga wara azalika fa ulaika humul adun dukkan mutumin da ya nemi biyan sa ba ta hanyar matarsa ta aure ba ba kuma ta hanyar baiwa ba shar'antacciya a musulunce to duk wanda ya nemi wata hanya ya biya shi sha'awarsa ba wannan ba to hakika ya zama cikin masu ketare iyakar Allah da wannan aya malamai ke kafa hujja dangane da haramcin al-istimna'u wato mutum ya yi wasa da gabansa har mani ya fita daga jikinsa to wannan ko cikin ramadana ne laifi ne ballantana kuma idan ya dace da wato ko wajen ramadana ne laifi ne ballantana a cikin ramadana to sai dai idan mutum ya yi wasa da gabansa da gangan misali ya sani ramadana ne ya yi wasa da gabansa har mani ya fita azumin sa yana nan ko ya kare malamai suna tattauna kan cewa idan mutum ya yi wasa da mace har maniyin sai fita ko ya yi tunanin mace tunani mai tsanani na sha'awarsa ta motsa har maniyin sai fita ko shi da kansa ya wasa da gabansa har maniyin sai fita ko ya kalli tsiraicin wata ya mace ko ba tsiraicin ta ba ya kalli wani abin da ke jan hankalinsa sha'awarsa ta motsa har maniyin sai fita guda nawa kenan duk waɗannan ciki babu saduwa maniyin ya fita a ɗaya daga cikin waɗannan shin azumin ya karye ko bai karye ba matsala ce da malamai suka yi sabani a kai waɗansu malamai suna ganin bai karye ba suka ce abinda azumi ke karyewa da shi shi ko sha ko jima'i wannan shine abinda azumi ke karyewa da shi amma wannan abin da yayi baya ansa ɗaya daga cikin ma'anonin ababuwan nan guda uku ballantana mu ce wato ainihin azumin sa ya kare ina fata an fahimta waɗansu malamai kuma suka ce a'a matukar yayi wannan da gangan azumin sa ya kare suka ce hujjar mu na cewa idan ya yi ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa azuminsa ya karye suka ce hadisul kudusi da ke cikin sahih bukhari ubangiji ta'ala ke cewa as-sawmu li wa ana ajzi bihi sai ya ce yada ta'amahu wa sharabahu wa shahawatahu min ajali as-siyamu li wa ana ajzi bihi a wata riwayar yada ta'amahu wa sharabahu wa lazzatahu min ajali as-siyamu li wa ana ajzi bi wato mai azumi ya kyale abincinsa ya kyale abincinsa kuma ya kyale sha'awarsa a ɗaya riwayar ya kyale jin daɗinsa don ni sha'awarsa ma'ana ya kyale saduwa da ya mace a jin daɗinsa ma'ana ya kyale ya haƙura da jin daɗin ya mace saboda ni don haka lalle azumi na wani ne zan saka masa da shi to mahallu shahir shine lafazin shahawa da kuma lafazin lazza ina fata an fahimta suka ce ba wai hakikanin jima'in ne ba ke karya azumi menene ke sa a yi jima'i ba sha'awa ba ba jin daɗi ba to shi ma wannan da ya kalle ta ya ji daɗi har maniyansa ya fita ko da ya wasa da ita ya ji daɗi har maniyansa ya fita an samu shahawa an samu lazza tunda an samu shahawa da lazza shikenan azumi ya karye kenan tunda Allah ya ce ya da'u ta'amahu wa sharabahu wa shahawatahu aw wa lazzatahu to kuma yanzu shi lam yada'a lam yada'a shahawatahu wa lam yada Allah na ina fata an fahimta kun ga amma halin shahid a wannan gaba tana da karfi sosai da sosai to amma dukkanin su malaman sun yarda cewa ma'ana da wanda suka ce hakan yana karya azumi da wanda suka ce baya karewa sun yarda idan ɗaya daga cikin wannan ɗin ta faru ba jima'i ne mutum ya ba a ɗaya daga cikin wannan ta faru har mani ya fita daga jikin mutum kuma da sha'awa da jin daɗi to azumin ya karye zai rama azumi ɗaya amma babu kafara a kansa domin babu wani dalili da ya nuna cewa yayi kafara idan mun ji wannan matsalar gaba ɗaya sai mu komo kan sigar tambayar ka sigar tambayar ka shine kai baka san ma azumi ne yau ko ba azumi ba dan saboda haka sai ka samu kanka a wannan hali to kasancewar baka sani ba wannan shine zai bada dama a ce azumin ka bai kare ba amma da ka sani kayi to in an bi ra'ayin malaman da suka ce yana kare azumi azumin ka ya kare za ka rama ɗaya ba wai ka fara ce akan ka ba in an bi ra'ayin waɗancan malamai ko na farko wanda suka ce azumin ka bai kare ba abin da yake nunawa shine kayi sabo baka kyauta ba amma dai azumin ka bai kare ba yana nan babu ramuwa babu kafara a kanka ina fata an fahimci matsalar